ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين kada ku yi ɓanna a bayan ƙasa ta hanyar aikata sabo bayan Allah ya gyara ta da aiko da manzanni, ya raya ta da yi masa biyayya shi kaɗai. ku roƙi Allah shi kaɗai, kuna jin tsoron uƙobarsa kuma kuna jiran ladarsa, Haƙiƙa rahamar Allah tana kusa da masu kyautatawa, don haka ku zama daga cikinsu.